baki mai yanka wuya. Jita-jitar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan na ƙoƙarin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 ya janyo ra'ayoyi mabambanta. Wasu 'yan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na bayyana shakku akan adalcin hukumar zaben ƙasar. Jama'a Assalamu alaikum. Tun lokacin da aka so mu baza jita-jitar cewa tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na ƙoƙarin sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2025. Masana kundin tsarin mulki suke bayyana ra'ayoyi akan wannan batu. Duk da yake ba a taɓa ji daga bakin shi tsohon shugaban ƙasar ko wani makusancinsa ba dangane da wannan ƙudurin. To amma jita-jitar ta ƙara bazuwa musamman ganin magoya bayansa sun soma rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na intanet da kuma yadda jonathan ɗin yake ta safa da marwa a fadar shugaban ƙasa da ma irin mu'amalarsa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a 'yan kwanan nan idan ba a manta ba kuma tun kafin zaben shekara ta 2019 an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan bawul ta yadda duk wanda ya taɓa zama mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna na tsawon wa'adin mulki ɗaya to kuwa ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamnan ba fiye da sau ɗaya. A kan haka wasu masana kundin tsarin mulki irin su barista mai nasara kogo Umar suke ganin ko a tsohon tsarin ma. Goodluck Jonathan wanda ya ƙarasa wa'adin marigayi Umaru Musa 'yar aduwa da ya yi wa mataimaki ya kuma yi nashi sabon wa'adi na shekaru hudu a zaman zababben shugaban ƙasa bai kamata ya sake tsayawa takarar ba. duk da yake ya yi haka ɗin a zaben shekara ta 2015 sa'ad da buhari ya kada shi a zaɓe. sashe na 130 har zuwa na ɗari 140 ya yi bayani mai tsawo akan wannan magana tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance sau biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance sau biyu ba a ofis zaben da aka yi ma umaru musa tare aka yi masu zaben haɗin gwiwa bayan da aka yi masu umaru musa allah ɗauki ran shi aka rantsar da shi ya zama shugaban ƙasa rantsatse mai cikakken iko daidai da hurumi na sashe na 130 tsarin mulki na biyu ya zo ya ƙara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban ƙasa da haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu dai ba ana neman wani abin nan bane ba daban amma ya gama zaman shi guda biyu kuma ba a yi gyara ga tsarin mulkin najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba ba zai yiwu a rantsar da mutum sau uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar najeriya ban tsammanin shi kan shi ma in ma an ce ya zo ya yi takara zai yi tunanin yan bojiwa da ke neman shi su yi takara cewa da gaske suke shi mahayyace zai yi takara ba saboda haka ban tsammanin wannan magana za ta iya yiwa ba amma in ma da gaske ne to abu ne wanda yake in ba gyara aka yi tsarin mulki ba to ba zai yiwu a samu gindin zama da wannan magana ba. To um, kana nufin cewa an yi kuskure kenan da aka bar shi ya yi takara a shekarar 2012. Eh a ra'ayi bai daidai a ba shi ta tsaye ma tsaya takarar ba. Ko kuma kundin tsarin mulkin ne da aka yi wa gyaran fuska ya sa yanzu aka gano cewa bai kamata ya tsaya neman takara sau uku ba. Eh, a'a ba a kundin tsarin mulki ba ina jin akwai hurumi da aka samu na kotu inda ya ba shi dama ya tsaya wannan takara. To amma shine nake magana idan an bi ta tsaron abin abin da tsarin mulki ya ce sashi na ɗari talatin da bakwai sashi na ɗaya ba a cikin baka ya ce haramun ne a zaɓi mutum a ofis ya wuce mataki na biyu a matsayin shi na shugaban ƙasa a zaɓe karen tsaye ne ga wannan tanadi na tsarin mulki a bashi ya yi na uku wannan ba ne bare ba a hurumi na doka ta demokuraɗiyya ko kuma ta tsarin mulki wancan ya yi wannan takara amma ina tabbatar maki ko da a ce ya yi nasara akwai yiwuwa idan an kalubalanci abin a kotu za a iya a soke wannan zaɓe nashi duk da yake dai ba a kai ga an ce yayi nasara babalanta a ce mu ga menene a hankali ko kuma alƙiblar kotun za ta juya a wannan lokacin batun da ma ba a je kotun ba. To sai dai shugaban tsangayar koyon aikin lauya a jami'ar Nil da ke Abuja Farfesa Shehu Zuru yana da ra'ayi akasin haka. Abin da da jama'a suke yi game da yiwuwar ko kuma cancantar tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya sake tsayawa mulki cewa idan har an rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na ɗaya da karo na biyu ba za ta sake yiwuwa a sake rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na uku ba abin da kundin tsarin mulki ya tanada ba magana rantsar da kai ba ne kundin tsarin mulki bai nana ta wannan bandakalar da mutane suke suke nunawa game da wannan al'amarin ba kundin tsarin mulki bai nana ta zancen an rantsar da kai so ɗaya ko so biyu ba abin da kundin tsarin mulki ya tanada shi ne baro-baro shi ne idan kai shekaru hudu kana iya sake tsayawa a zaɓe a karo na biyu na waɗansu shekaru hudu maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokuta siyasa ce da kuma ra'ayi sabili da haka na farko um, eh an rasar da gudu jonathan uh, sau biyu uh, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka uh, yi fashin baki a tanadi-tanadin kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayin da tsarin kundin tsarin mulki ya tanada wannan zancen ya rasa da kai so da ya rasa da kai so biyu eh akwai masana kundin tsarin mulki ko kuma bangaren da ya shafi kundin tsarin mulki da kuma tanade-tanade na gudanar da gwamnati ra'ayin waɗansu daga cikinsu shine a ba maganan shekaru hudu takwas ne kundin tsarin mulki yake nanatawa game da tanade-tanaden shi ba a ana magana idan aka rantsar da kai sau biyu ne ba bai ka cancanta a sake rantsar da kai karo na uku amma ni ina mai ra'ayin da cewa ba haka ba ne shi tsohon shugaban ƙasa an rantsar da shi amma an rantsar da shi ne a matsayinsa na mataimakin marigayi domin ya kammala wannan waɗannan shekaru hudun wanda ke, idan muka yi mala akari da wannan shekaru hudu ainihi shi akan tiketin din shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ne amma ba zan zauna matsayina na masani akan wannan doka da kuma tanadi sanadinin kundin tsarin mulki in ce zan zaya yi takaddama da ɗan siyasa ba. jamhuriyar Nijar kuma a yayin da ya rage ƙasa da watanni uku a gudanar da zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki. 'Yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyun adawa na ci gaba da bayyana shakku da ta baba a kan sahihanci da adalcin hukumar zaben ƙasar. Na baya-bayan nan dai shine Dr. Hamidu Mamadu Abdu, wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar Kanada, wanda wannan ne karon farko da ya yi jawabi a bainar jama'a tun sa'ad da jam'iyyar rana ta tsayar da shi a zaman ɗan takararta na shugaban ƙasa a watan disamban bara akwai matsaloli da yawa cikin fishe don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga faɗin da nike ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sa ni babu representant ɗin opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli don saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba sun ma kawai yanzu haɗi suke niyya tasu ba sa jami cikin wannan zaɓen to ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne yan nijar mun ce musu mu mun zo ne don saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka in mutum bai je wajen zaɓe ba wa ka da kanka kenan ka buɗe mu su hanya gyara ko ne lokaci ana iya gyara inda ana so abin kirki fi sabilillahi ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara mun ja hankalin mutane a can sai yan dafe muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan ƙasa kowa an ga muri guda a tattamna a yadda da juna. Yaƙi da mahan da ma dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da ɗan takarar jam'iyyar rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu Danganin talakan Nijar ya fara morar arzikin ƙasa in ji shi. Rana ashirin take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga baƙin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasarsu. wani yana can ko rijiya shi na shan ruwa sai ya je tabki jan ruwa ya sha wani kato zai je ya saci kudin shi ya ce ni farzidan ya saci kudin mutunan nan ya ce ya sa aljun shi wallahi duniya za ta tashi ba ta yi wa ni hamidu Muhammadu abdu farzidan na kasar nijar a saci kudin al'umma wannan ta kare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen hausa halima abdulra'uf da suleiman muni barma cuba hero diodo ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama ma'asalam.